da akasinsa ga mai gidan gani mai hankali yake fahimta suna da sansani akwai da babu ko wadata ba da magani ila fushi ya kaji gaibu ba za ta canji ba duniyar kice jawahirin ki ne na kantama dinga takama zuciya idan ta kamu ta san gurin zama sosai ya mamaye cikinta ba za ya bugu ba ah, tabbas saboda alamomin soyayya ke nunawa a kansa <laughs> ha ba wallahi ba san shi nake ba ba kuma zan taba san shi ba shikenan ta faru ta ƙare jawahir ko ma wane ne wani kin kamu da san shi magana ta riga ta ƙare so to ki sani ki shaida wannan shine mafi girman laifi da jawahir za ta yi mini in ta ta sake ta kamu da son wannan yaran amma ka bani mamaki alhaji ai ko da cewa te tana son shi bai kamata ka ɗaukar tsana ka ɗora a kan mutumin da ya taimake mu ba me kake gudu a talauci allah ya rufa maka asirin da za ka mai da shi duk irin sirikin da kake so kuma na tabbata zai maka biyayya sai dai kuma abin takaici ko da hakan ta kasance shi ba ma zai so ta ba domin ku dan Allah ya taimake mu tun da ya karɓar tukwicin komai daga gare mu Allah ya so shi kai ma ka roki Allah ya yi maka gyaɗar dogon domin ku idan har Wahir ta kamu da san shi to ina tabbatar maka da cewa alhaji kai ne a ruwa ba shi ba to ina so ki sani ba ma za ta faru ba wai na ji din take bari in je in same ta alhaji ka bar maganar nan iya nan dan kaunarka da muhammada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tunda dai abin nan ba haka ike ba ni ban ma san dalilin da isa na gaya maka dalilin fashin nata ba Ina sauraron ki. Na gama magana ta ne.

irin farin ciki ne wannan menene ya sa ki irin wannan shauƙi haka yaushe rabon da ga irin wannan murmushin a fuskaki ba ni labari me ya sa ki wannan farin ciki. wallahi a tunanin bilal nake tunanin bilal wallahi a mutum da muka rabu nake ta tunanin shi kirkinsa da mutuncinsa su suke ta yawa a na kasa goge tunaninsa babban magana wai an ce da makasau bawa ke jawahir ki shiga taitayin ki wani irin abu ne wannan haka kawai ziri zikau daga ganin mutum shikenan sai ki saka tunaninsa a cikin zuciyarki har ki zo ki zauna kina ta faman tunaninsa haba a mikin fi kowa sanin halin bilal da kuma nagartarsa dan me yasa raki ce haka kin ga duk da haka halinsa na kirki wannan nashi ne tunaninsa kuwa ke kika dora kanki ina gargadin ki da ki kiyaye hakan domin ba komai zai harfan miki ba sai damuwa damuwar kuma da ba za ta haifar miki da ɗa mai ido ba kin ji na gaya miki to an daina shi ne zaman ki lafiya tashi mu shiga ciki to ha kawai mu shiga ciki kawai digimi haka kawai daga haduwa da dan bawan Allah ai Alhaji ina ai hmm. Alhaji ina gaya maka wato Alhaji mun ga fama hmm. kwatsam kwatsam kwatsam ah. ka san shi sani dama haka yake so ƙara wani ƙaimi yake ya buga nan ya buga nan ƙanƙanin abu muna ganin sa kaɗan sai gashi wankin hula yana nema ya kai mu gari. Sani? Hmm. ai ni ma amina so ai tafiyan nan da ni saboda na dade ban yi irin tafiyan nan ba ba da ban jarabawa ba da na bi ku ban za makaryanci <laughs> na ki ce ƙarya ne an taɓa yin tafiyar da shi ne irin haka ai ba ƙarya yi ba hmm. hello bilal to waye da allah malam kaka ƙara kira na waye kuma bilal ina tambaye ki me matsayinsa a gurin ki haki ke zumuɗi ya kirawo ki abba ba kowa ba ne idan saurayin ki ne waye baban shi a cikin nan? ina jinki abba ba saurayina ba ne hasali ma ban san me zan ce maka akai ba har yanzu kina da ragowar lokaci da mahaifiyarki ta roƙa a gurina ki yi ƙoƙari ki amfani da shi idan ku ya ƙure miki kar ki zargi kowa ki zargi kanki insha Allah wa abba zan cika maka burinka ke ina zan ke na ina tambaye kina da masaniyar me wannan sunan da ta ambata? bilal ko? Mm-hmm. a gaskiya ba ni da masaniya amma dai abin da na so da kai waka a bakin mai ita ta fi daɗi ina so in ce ma ka je ka tambaye ta ni ce da godiya bilal ka sani farin ciki a rayuwata ni ce ya cancanta da in maka ah. wai me yake faruwa da ni karfin maganar aisha ya zama gaskiya amma haka ake soyayyar ni ban ce ina son shi ba kuma shi ma bai ce yana sona ba kai wannan ba gaskiya ba ne ake soyayyar akwai matsala za ki je bayan ganin nasu. Bilal, ya aka yi ka zo nan dama ka san nan ne? Ai ba abin mamaki ba ne Jawahir, don na zo inda kike. Na yi farin ciki da ganin ka. Da gaske? Sosai ba kuwa. Bara ba ka gani. Barka Bilal? Bilal? Bilal? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu Jawahir. Sannu Jawahir. Ami, an kai ta asibiti kuwa? Sannu. A'a ba a kai ta ba. amma dai likita ya duba ta ya ce ba sai an kwantar da ita ba amita wai me ma ya same ta ne ina muka sani ba mu san abin da yake damunta ba kawai muna falo sai dai ji kai ta kwalla kara ne muka zo muka tarar da ita ta suma kinga yarinyar na akwai abin da yake damunta ƙwarai da gaske alhaji akwai abin da yake damunta mu koma daga falo tun daga kawata ta zo to shikenan aisha mm. Allah kula da ita sannu ƙawata ƙawata na shiga damuwa wallahi shine yake mun gizo shiwa bilal mana bilal kuma wai waye wannan bilal ɗin da kuke ɓoye mu da ba kwaso ku gaya mu shi ne dai yaron da ya taimake mu ba wani bane shi ne dai wanda muka haɗu da shi a ƙauyen nan ya taimaka mana daga taimako kawai sai yi wa 'yata asiri ta kamu da sansa har yana mata gizo haba alhaji wannan wace irin magana ce kamar yaya yi mata asiri shi bai ma san bikin da take yi ba gaskiya ka daina irin wannan maganar to ina tambaye idan ba asiri ba mai jawahir za ta yi da wani ɗan ƙauye alhaji ba na jin daɗin wannan kalmar da kake faɗa shi ɗan ƙauye ba mutum ba ne hmm? kawai don ya tsinci kansa a rayuwar ƙauye shi kenan sai a ce ya samu tawaya ma mutum ne kamar mu ina jin tsoron alhaji kar ka je ka shiga hurumin ubangiji ka ɗora kanka ƙiyayyar wanda baka san wane ne shi ba yanzu aisha na kamu da san bilal kenan tabbas kin kamu da san shi so ma kuwa ba karami ba so irin wanda muke kallo a fina-finan indiya ko kuma turawa ina lillahi wa ina ilaihi dama haka so yake haka ɗanɗanansa yake ya zan yi da rayuwata kina da yanci da zuciya ki za ta zaɓa miki abokin rayuwa ya zan yi da iyayena waɗanda suka zaɓa min miji amma na watsar na zaɓo zaɓin da bai kai nasu ba yanzu me zan ce musu in ce musu zaɓin da suka yi mun bai mun ba da wannan ido zan kalle su in ce musu me in ce musu zaɓi na ya fi nasu ko ɗaya ba haka bane ba zaɓin da kika wa zuciyarki ya dace da ra'ayinki abin da ya dace da ra'ayinki kuma shine abin da zuciyarki take so haka kuma babu wanda zai zarge ki sai dai in wanda baya son gaskiya tabbas ba kowa ne zai fahimce ki ba amma duk wanda ya san su zai miki uzuri kuma zai fahimce ki na shiga uku aisha ya zan yi ba ki shiga uku ba kin shiga nasara dai jawahir ki samu ƙarfin zuciya ki tinkari wanda kike tsoro da magana ki faɗa masa sirrin zuciyarki da kuma abin da yake daminki kina nufin in nufi mahaifina da wannan maganar shi ya fi cancanta da ya ji domin kuwa shine wanda ya baki lokaci ya ce ki fitan masa da miji don haka ba zai taba zargin ki ba na tabbata zai yi murna da farin ciki idan har ya cewa kin fitar da miji ba ni da wannan ƙwarin gwiwar kina da shi jawahir ki je ki faɗa masa ba haɗin baki ba ne kawai ne ina goyon bayan gaskiya ne a duk inda take don mutum ne da aka tafi neman maganinta aka dace ta haɗu da soyayyar wani hmm? ai godiya ya kamata ka yi wa Allah ba ka tsaya kana wani tunani na daban ba yanzu mai ke nufi kina nufin amince da wannan sakarcin da kika zo min da shi ni ma zama shashasha sam ne ba haka nake nufi ba alhaji to idan ba haka kike nufi ba gaya min mai kike nufi alaikum. menene ya faru ke da baki da lafiya me ya fito da ke kuma alhaji dan allah ka bi ta a sannu jawahir yarinya ce karama ba ta girman da za ta iya ɗauka irin wannan abubuwan naka ba ba kuka zaki ba jawahir gaya min menene ni fa mahaifi ki ce ni ce wacce na fi kowa so da ƙaunarki kuma ni ya kamata in san dukkan wata damuwarki fiye da kowa gaya min menene ammi abu ku ya hakuri ban san soyayya ba hasali ma ban san ya take ba to sai kuma aka yi yaya abba ka yi haƙuri na san za ka zarge ni akan ƙin karɓar waɗanda ka zaɓa mu kar ga laifina ba ni da ikon sarrafa zuciyata me kike son faɗa ne jawahir <coughs> akan mu da san bilal bilal na san za a rina maganar banza kike yi ki cire wannan tunanin dan ba zai taɓa yiwa ba abba idan an rasa bilal mutuwa zai da ki auri wani ɗan ƙauye gwara a ce kin mutu na binne ki da hannuna haba alhaji wannan wace irin magana ce haka wannan shi ne hukuncina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 ki dinga takama zuciya idan ta kamu ta san zama sosai ya mamaye cikinta ba za ya gogo ha